ya tabbata hadisi manzo Allah idan yazo dawowa yana aibuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamidun aibuna muna ainihin masu komowa ga ubangiji shine aibuna aibuna daidai yake da raji'una kamar raji'una bil khairi daga abani larabci akan ce aba idan raja'a abal insanu idan raja'a yayin da mutum ya dawo ta'ibuna muna masu tuba dangane da zunubi